wanda insha Allah yau ma za mu magana ne akan hanyar da za a bi domin a magance matsalolin gashi misali idan kina so ki ya nuna gashin ki ya daina kakkarewa ya daina yana sheki yana baki ga wata hanya da zaki amfani da ta yanda kuwa zaki shine zaki samu ruwan lemon tsami idan kika samu ruwan lemon tsami idan kika samu lemon tsamin kamar guda uku ko hudu kika matse ruwan shi idan kika matse ruwan shi sai ki ɗayan ɗebi suga kaɗan sai ki zuba idan kika ɗan ɗebi zuba suga kaɗan kika zuba kika gauraya shi ya haɗu sosai to wannan sinadarin shi zaki na shafawa gashin kanki ma'ana zaki yi amfani da shi kina shafa a ƙasan gashin kanki duk inda ƙasan gashin kanki sai kina shafa insha Allah in dai kina shafa wannan sinadari za ga kin samu sauki a wannan matsala din ba tare da kin sha wata wahala ba ku ci gaba da kasancewa da wannan tasha ta muta mu gyara mata domin samun sabbin shirye-shiryen mu da zarar mun samu lokaci kada ku manta idan har wannan bidiyo da muka yi ya burge ku to muna roko da ku danna mana alamar like mun gode mu haɗa bidiyo na gaba